Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu Me suna Nusaiba 'yar amana na marubuciya Momin Minan wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. 'Yar amana kuwa sam a kwana biyu nan tun da aka kori Jalaluddin a gidan ta rasa ta, ta daina ci da sha sai dai aikin kuka. To yau ne ma ta fita falo kawai sai ta ga wayar Anta a ajiye a kan hannun kujera kuma ba kowa a falon. Ɗauka ta yi saɗaf ta shige ɗakinta. Nambar Jalalitin da kira bugu biyu ya ɗaga ya ce Assalamu alaikum anti na ya kike? Me ya labari? Kuka Nusaiba ta sa cikin tashin hankali Jalalitin ya ce my love ke ce? Dan Allah ki daina kuka ki yi min magana ko so kike zuciyata ta tarwatse. girgiza kai ta kamar tana gabansa shi ma kamar yana kallon ta yace to ki shiru faɗa min waye ta taɓa in zo in same shi ko shi waye cikin shanshekar kuka yar amana ta ce rashin ka ne my heart wani irin daɗi jalaluddin ya ji a zuciyarsa shi kam shi kenan ya gama yin dace a cikin samari a ce yarinya mai aji da kyau da usuli kamar ni sai bata ringa furta mar kalamai ka ai shi kam ya more Yar amana kuwa ci gaba ta yi da cewa rashin ka babban illa ce a gare ni my heart. Please ka dawo gare ni. Idanuwana ba za su ba za su jure rashin ka ba. Gangar jikina ba za ta jure rashin ka a kusa da ni ba. Haka zuciyata ba za ta jure rashin taka zuciyar a kusa da ita ba. hanci na ba zai jure rashin jin ƙamshin ka ba. Please Jalaluddin, kai ne rayuwata. Ƙarya kike Nusaiba. Ikram ta faɗa yayin da take shigowa ɗakin tana hawaye. domin ta gama jin komai tana daga bakin ƙofa. ‘Yar amana kuwa da sauri ta katse kiran ta ɓoye wayar a bayanta. Shi ko Jalaluddin a nasa ɓangaren muryar Ikram ya ji. Wani ihu ya sa sanan ya dunƙule nisa ya noshi iska saboda da takaicin yankewar wayar a zuciyarsa. Yana cewa tabbas sai ya nuna wa Ikram ba ta da wayo. Ya zama dole ya yi wa tukkaranci tun da wuri. Haka dai ya ci gaba da juyi a kan katifarsa. Ikram kuwa cikin kuka ta ce, Kina yaudarar kanki Nusaiba domin kuwa Jalaluddin bai dace da ke ba. Ke koma ya dace da ke ki tuna ke fa matar aure ce kuma kin san hakan amma kina soyayya da wani shin kuwa kin san hakin aure Nusaiba? Ta yaya zan san shi Ikram? Tunda kawai samun shi samun shi aka yi a kaina ba tare da an tambayi zaɓi na ba. Na haka ni ban san wannan auren ba babu shi a kaina. Au, haka ma za ki ce Nusaiba? Ke kuma taki salon soyayyar kenan ta manta alheri? To bara ki ji, ki biyo ni zan nuna miki wani. Eh, Ikram ba ta jira me za ta ce ba ta gaba ta. ita ko ba kamar ba za ta bi ta ba sai kuma ta tashi ta bayan bayanta har cikin lambun gidan. Sai da suka je tsakiyar lambun sannan Ikram ta ce ki tsaya nan za ki ga wanda ya dace da ki ba? Za ki ga wanda zai kasance rayuwarki ba wannan sakaran ba. Tabbas kuma in kika yi wa kanki sarki da ba ruwa kin tafka asara babba Nusaiba. Ikiram ba ta jira me za ta ce ba kawai ta yi tafiyarta ita ko 'yar amana tsayawa ta tana jujjuya maganganun Ikiram. Can sai ta hango wani kyakkyawan gaya yana nufo ta wanda ya ji kyau. Iya kyau ga hutu ga alamun naira ga kuma mazantaka domin duk yadda ake neman jarumin namiji ya kai. Nufota ta ga yana yi yana ƙara kyau amma duk da haka bai kai Jalalidin ɗinta kyau ba don kuwa Jalalidin ya fi shi yarinta. Sai da ya kusa iso ta sai ta ga kamanninsa ya rikiɗe ya kuma na Jalaluddin. Har ya ƙara har inda take ita kuwa tuni ta mai a tsaye, shi kuma ya ƙure ta da ido yana kallonta. Na Abdulljabbar ya gano tabbas wannan 'yar amanarsa. 'Yar amanarsa ce girma da wayewa kawai ta yi ga kuma hutu da ya ratsa ta. Ga tsantsar kyau zalla, tuni ya jona wani abu motsa mai. ya ji wani magana isi yana fuskarsa tuni ya ji zuciyarsa ta nutse a kan ƙaunar yarinyar amma da ya tuno ta runguma a ƙirjin wani kawai sai ya ji annurinsa ya ɗauke ita ko sai ba faɗowa ta ta kawo numfashi cikin mamaki ta ce jalaluddin yaushe ka zo nan gurin dama na sani za ka zo gare ni kuma na faɗa wa ikram kai ne wanda ka dace da ni ashe ita ma ta gano hakan Hannu da ta kai za ta shafi sajen fuskarsa you are very stupid Nusaiba. Sunanta ya kwace mai a bakinsa. Sannan ya ci gaba da cewa da aure na akan kike min zancen wani kato wawa. Tabbas kika saki sai na koyar da ki hankali. Tuni jikin Nusaiba ya fara rawa domin ta ga Jalaluddin ya rikiɗi mata ya koma kama da mijin Antifina wanda ta taɓa gani a sashin Anta Amarya. Cikin rawar murya ta ce please waye kai ban san ka ba. Ni ba auren kowa a kaina Jalaluddin kawai nake so ya zama mijina. A zafafa ya kuma ta ya mata wata zazzafar runguma wanda sai da ƙirjinta ya kusan bazgewa. Kama bakinta ya ya shiga aika mata wani zazzafan kis mai tattare da mugunta. Ga shi ba da za ta yi ta kwace sai da ya gaji dan kansa. Sannan ya cika ta, ya ture ta gefe ta faɗi. Cikin muci ya ce ƙazama, ai mantawa ne na taɓa ganin ki a nan kin haɗa jiki da wani ƙazami wawa. jikin jikinsa ya shiga yi sannan ya ce na yace na ji kin manta ni karamar mara kunya amma baki manta har haɗar rigar ku ba ko saboda haka lokaci yayi da zan mayar da ke rigar sardo su sunce aure in ya so su yi miki duk hukuncin da ya dace Habba nan ‘yar amana ta shiga kuka da ihu tsakaninta da Allah tana kiran sunan baffanta. Shi ko Abdul ficewa yayi ya barta a gurin bayan kwana biyu. Fila kuwa tun ranar da Mam ta rako ta ɗakin Abdul ba su same shi ba, bata kuma samun lafiya ba domin kullum cikin ciwon mara take. yi ni don haka Fila yanzu ta kanta ma take yi wata san abin da ke faruwa a gidan ba kuma tun ranar bata kuma yi da ɗakin Abdul ba. Sai dai ba tabbas ta haƙura da shi ba domin ba za ta taɓa barin Abdul ba. Sai inda ƙarfinta ya tsaya. Ikiram kuwa tun da suka rabu da Abdul a lambu ba ta da aiki sai kuka saboda abin da ya mata. Domin kuwa har yau bakinta bai saɓe ba saboda zazzafin kitsin da ya mata. Har sai da ta ya kumbura. Ga shi yanzu ta amarya ba ta barin wayarta a sarari balle ta ɗauka. Don kullum sai ta leƙa falo ko za ta ga wayar anta amarya amma ba ta gani. Don haka hankalinta ya tashi sosai don a kullum burinta bai wuce ta ga Abdul ko ta ji muryarsa ba. Daga Jalaluddin ba ko ta ji muryarsa. Yau ma tana zaune a ɗakinta duk abin duniya ya ishe ta burin da kawai bai wuce ta ga Jalaluddin ba. Don haka tashi ta ta nufi falo ta ga ba kowa duk sun tafi makaranta. Ɗakin anta amarya ta leƙa nan ta ga anta amarya tana bacci a kan gadonta wayarta na gabanta. Saɗaf-saɗaf ta lallaɓa gabanta na faɗuwa ta ɗauki wayar. Tana ɗaukar wayar anta amarya ta yi juyi ji ta yi gabanta ya faɗi ras. Amma sai ta ga anta amarya ta ci gaba da baccinta. Don haka dafe da ta tana ajiyar zuciya. Da sauri ta fice a ɗakin ta nufa ɗakinta. Lambar Jalaluddin ta kira ringin ɗaya ɗaga wayar. Bashe mai ta da kuka cikin firgici Jalaluddin ya ce haba love. Kin fa san bana son kukanki yana dakar min zuciya please. Sane da ni me kike so. Dan sai ba ta kwashe komai da ya faru tsakaninta da Abdul ta faɗa masa. Wani uban zaki ya kundama sannan ya ce amma wannan gayan an yi ɗan iska. sai ya yi da na sanin ta baki da yi har ma da sha miki baki da yi tabbas ya yi kuskuren shan sweet ɗin ki da ya riga ni ba dai takamarsa da ki a sa ba to ni kuma zan nuna masa kalar tawa barikancin saboda haka ki shirya yanzu nan zan zo in ɗauke ki mu je wani guri tabbas yau zan kawo ƙarshen lamarin ina kina nan a cikakkiyar budurwarki bai riga da ya keta miki haddi ba ko i eh, my heart domin naka ne kai ɗaya alƙawari ne ne sai namijin da nake so shine zai samu ni saboda haka I keep for you wani malalacin murmushi Jalaluddin ya yi tare da sake rungumar wayar a kunnensa ya sake miƙewa a katifarsa sannan ya ce Olaf oh, na gode da irin wannan babbar ajiyar saboda haka ki shirya ki min kwalliya mai kyau ta fitina ina nan zuwa okay my heart wani irin kaya kake so in saka ƙananun kaya za ki saka amma ki ɗaura after dress a kai tun da wani buhu mai muhimmanci za mu je. Kashe 'yar amana ta yi ta faɗa Bazum tana jin daɗi, yau za ta ga zuciyarta. Shi ko Abdul a kwana biyun nan sam baya samun zama ya daina bin ta kan kowa a gidan saboda abin da yake yi mai muhimmanci. Burinsa kafin su tare a sabon gidansa ya yi maganin su Alhaji Halliru. na haka ya shiga bincikensa sosai tare da samun shaidu a kansu da kuma tarko da yake ɗana musu iri-iri domin ya rufta da su. kuma ya yi duk yadda zai yi don kuɗaɗen da gwamnati da za ta saka ya biyo ta hannunsu don ya ji ƙarfin yin ram da su don haka kwata-kwata baya samun time kullum cikin aiki yake yi amma duk abin da yake yi Nusaiba tana nan manna a zuciyarsa daren yarinyar ta yi masa mugun kamu don kuwa tun ranar da ya haɗa jikinsa da nata ta sake shiga ransa domin kullum da ita yake kwana yake tashi duk harbawa da zuciyarsa za ta yi da ita maƙale a zuciyarsa Takaicinsa Jalaluddin, yau ma Abdul har ya fita sai ya manta wasu takardunsa da ya yi rekod ɗin komai na sabon fina, da haka ya dawo gidan don ya ɗauka. A waje ma ya fakin ɗin motarsa saboda saurin da yake yi. Yana fita a motarsa sai ya lura da wata mota da take faki a ƙofar gidan nasu daga gefe. Kallon cikin motar yayi, mutumin da ba zai taɓa manta fuskarsa ya gani ba, wanda ya rungume masa mata, wato wato Jalaluddin. Da har zai nufe shi ya koya mara hankali sai kuma ya ga yana waya yana murmushi yana lumshe ido tamkar kwarto. Da haka sai jikin Abdul ya ba shi wani abu. Da sauri ya shiga cikin gidan ta can gefen boys quarter ya tsaya. Can koya ya hango 'yar amana tana tafa cikin yauki tana waya sai murmushi take yi. Sai da ta zo ta saitin gurin da yake kawai ya fita a maƙorinsa. Ya ɗaga ta sama cak ya rufe mata baki. Tana tangal-tangal wayar ta faɗi kuma ba kowa a harabar gidan dan mai gadi ma ya shiga ɗakinsa. Abdul-Jabbar kuwa ko da ya ɗauki 'yar amana sashinsa ya shige da ita. Maimakon ya nufi ɗakinsa da ita, duk ya ruɗe kawai sai ya nufi ɗakin mam da ita ya sa ki. Gashi mam tana can ɗakin Fina domin Fina ba lafiya. Ikram kuwa tana makaranta. Ita ko dama Nusaiba tun da dadi ya kori abdul ta daina zuwa makaranta. kai tsaye kan gadon mai wulla ta ya bi ta ya danne ya sakar mata nauyinsa ya dube ta ido cikin ido ya ce ina za ki nusaiba cikin tsiwa ta ce ban sani ba ni ka ɗaga ni domin ni ba 'yar iska ba ce au allah ko ina can na gawawan saurayin naki a waje wato binsa za ki ko nusaiba kin manta da igiyoyin da suke kanki tsawon shekaru hudu kin yi wa kanki adalci kenan bari kuɗa baki dai sannan ta ce kai ka san su amma ni kan ban san su ba jalaluddin kawai na sani Hade bakin sai da nata ya shiga kicin din ta ba kakkautawa tun da na kokarin kwacewa har ta kasa. Jikinta ya sanyi. Shi ko Abdul Jabbar ya mamanta ina yake nan ya fige after dress din jikinta ya jefar. Haba nan ya sake cewa da ga irin kayan da ke jikinta. Tini ya shiga sarrafa ta yana cewa Nusaiba ina zaki da wannan shigar taki. Ni ɗaya ya halatta daga irin wannan shigar taki. Please ki so ni ni ne wanda ya dace da ke ba wancan wawan ba. marar abin yi. Nan fa Abdul Jabbar ya yi ta surutai iri-iri bai ma san me yake faɗa ba. Ita ko 'yar amana kuka take tana tura shi tana cewa please yayin Ikram dan Allah kar ka ke ta mun haddi please. Na yi wa Jalaluddin alƙawarin kaina domin shi nake so kuma shi ma yana so na. Shi ko Abdul Jabbar bige baki ta yi yace ya ce please Nusaiba kar ki ce haka ni ne asalin wanda nake son ki ba Ni ba mijinki ne ni ne ki. Nusaiba please ki tuna fa, na sani yayin ikiram, umma don Allah ka yi haƙuri, ni ba na son ka Jalaluddin shi ne zaɓin zuciyata. Shi ko Abdul Jabbar wani takaici ne ya ziyarce shi wai matarsa ke son wani ɗa. Don haka ya shiga sarrafa ta da zafi da ya raba ta da komai na jikinta gashi ba damar ta ihu domin kuwa bakinsa na cikin nata sosai Abdul Jabbar yake. Ihun da Nusaiba ta sa ne ya sa Fina da Mam suka fito a guje daga ɗakin Fina. Baban mai gadi ma a guje ya yi ɓangaren su Mam tare da Jalaluddin domin kuwa ko da Jalaluddin ya ji wayar da suka yi da Nusaiba ta yanke sai ya yi tunanin ko an ta amarya ce ta ƙwace wayarta. Sai dai da ya ji shirin 'yan yawa Nusaiba ba ta fito ba. Da haka sai ya fita a mota ya nufi gidan domin ya ga me yana Nusaiba fitowa. Dan ya yi wa kansa alƙawarin ba zai bar ta ba yau. Yana shigowa cikin gidan kuwa ya ji wannan uban ihun shi ma mai gadi daidai lokacin ya fito daga ɗakinsa. Shi ne dukkaninsu suka rintuma a guje. Anta amarya ma da ke bacci cikin baccin da ta ji kamar ihu kuma ihun nusaifa Da haka a burkice ta tashi bakinta ɗauke da addu'a ta nufi ɗakin nusaifa Amma ta ga wayan. Da haka cikin tsoro ta tsakar gida. Daga ɓangaren saman ta jiyo ihun nusaifa don haka a guje ta karasa inda ta samu su matsayi cirko-cirko. A gidan kuwa ba abin da yake tashi yi in ban da ihun Nusaibar da take neman agaji. Kiran sunan babban da ta shiga yi akan ya zo ya taimake ta. Bayan ihun Nusaibar kuwa ba abin da ake jiyowa sai gurnani. Mom ce ta nufi ɗakin tana dukan ƙofar ta ce wai su waye a ciki ne? Ni Murjanatu. In lalacin za a yi a rasa ina za a yi sai a na? Kai jama'a don Allah su waye a ciki. Anta amarya ce ta ce wannan ai muryar Nusaiba ce to ita da waye a cikin ɗakin. A fusace mam ta jiyo ta shaƙe anta amarya tana cewa wallahi ba zan yarda ba in ma wani makicin kika kulla min a gidan nan tabbas yau sai dai 'yan sanda su raba mu. Mai gadi kuwa sai dukan kofar yake yana magiya akan koma waye yake ciki ya rabu da yarinyar raka, in dai ba kashe ta zai yi ba. Shi kuwa Abdul duk kwaramar da ake yi bai sani ba domin kuwa baya ji baya gani shi dai kawai bukatarsa ta biya. Jalaluddin kuwa tuni ya gano ni sai bace ake waka kuma ya san ba kowa bane. ɗan iskan da aka ce mijinta ne tabbas idan ya ga Abdul kashe shi zai domin ya riga da ya cuce shi ya ruguza mishi duk wani tsarin sa, kawai sai ya ji hawaye yana saukar mashi a sa. to masu sauraro anan zamu dakata. Ci da kasancewa tare da ni mamaka